safiyar alhamis 22 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da tara ga watan julai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 28 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al imamul muhaddisul mufassirul faqih أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكفثني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يجيكا شد غافرة لتافن زاد المعاد موسوعة تتاريه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da manhaji da karantarwa da tafarki da tsare-tsaren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da da'awarsa akai da hulɗar da yayi da ainihin mutanen gidansa da sahabbansa da kafirai abokan yakinsa da waɗanda ya kira zuwa ga da'awa addinin musulunci da ainihin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsara abubuwan da suke da alaka da ibada da mu'amalat da komai da ke da alaka da rayuwar musulmi babu shakka wannan littafi ya kai matuƙa wajen tantance bayanai dangane da masail din nan tare da cewa malamin ya rubuta shi ne alhalin yana halin tafiya nesa da ainihin maktabarsa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda malai yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi rukubi faslin da zai bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da hawa abun hawa Rakibar khaila wal ibla wal bighala wal hamira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya hau doki ya hau raƙumi ya hau alfadari ya kuma hau jaki wa rakibar fasa musrajatan taratan wani lokaci yakan hau doki wanda yake an ɗaura mushi sirdi a wani lokaci wa ariyan ukhra wani lokaci kuma yakan hau shi babu sirdi wa kana yujriha fi ba'd al-ahyan wani lokaci yakan su kwana dokin ya tafi a guje wa kana yarkabu wahdahu annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yakan haura kumi ko doki shi kadai wa huwa al-aktharu wannan shine yafi yawa a cikin tarihin sa wa rubama ardafa khalfahu ala al-ba'iri wani lokaci yakan yi goyo a bayan raƙumi wa rubbama ardafa khalfahu wani lokaci yakan yi goyo a bayansa wa arkaba amamahu wani lokaci yakan daura wani a gaba wa kanu salasatan ala ba'ir wani lokaci ma an taba samu yayi goyo daya gaba daya baya wa ardafa rijala annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya mazaje akan abun hawansa wa ardafa ba'da nisa'ihi kuma ya goya matan shi wasu daga cikin matan shi ma ya hau abun hawa tare da su wa kana akthara marakibihi alkhailu wal ibl mafi yawan abun hawansa raƙumi ne da kuma doki wa ammal bighalu amma shi kuwa alfadari fal ma'rufu annahu kana indahu minha baghlatun wahida abin da yake sananne a tarihi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alfadara guda daya ahdaha lahu ba'dul muluk wanda wani daga cikin sarakuna ya bashi kyautanta walam takun al bighalu mashhura bi ardil arab kuma da su alfadarai ba shahararrun dabbobi bane waɗanda suke sun yadu ana amfani da su a ƙasashen larabawa bal lamma uhudiyat lahul bagla qila yayin da aka ce lokacin da aka kawo mishi kyautar wannan raƙuma sai wasu suka ce ala nunzi ala nunzil khaira ala humuri shin ba ma sanya raƙuma mu ma su mana barbarar jakuna ba domin dama shi alfadari barbara ce tsakanin jaki da ainihin wato doki take haifar da shi wasu suka ce me zai hana mu ma mu sanya jakuna da ainihin raƙuma amin da dawakai su barbar junansu sai mu samu alfadarai faƙala sai ce inna ma yaf'alu zalika allazina la ya'lamuna wanda suke yin waɗannan abubuwa mutane ne waɗanda suke ba su da ilimi wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi a cikin lamba ta 2565 da kuma al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na 6 shafi na 224 da kuma ainihin wato al-Imam Ahmad a cikin Musnad mujallad na ɗaya shafi na saba'in da takwas da kuma shafi na 95 da biyar da shafi na 98 da takwas da kuma shafi na ɗari da shafi na ɗari da talatin da da biyu kuma shafi na ɗari da hamsin 158 haka nan Ibn Hibbana ya fitar da wannan hadisi a lamba ta tara dukkaninsu daga sahabi Aliyu dan Abu Talib Allah ya ƙara masa yadda da isnadi ingantacce a takaice wannan fakara tana mana bayani ne akan saukin hali da ainihin tawalu irin na annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya hau dabba ta alfahari ko babbar dabba kamar raƙumi ko doki wani lokaci ya hau dabba irin ta talakawa kamar jaki wani lokaci ya hau da sirdi wani lokaci ya hau babu sirdi kuma har yakan goya mutane har ma yayi goyo guda biyu kenan babu laifi mutum a motarsa ko a babur ɗinsa ko a keke ya yi goyo babu laifi ya goya abokinsa ko ƙaninsa ko ɗanshi babu laifi ya goya muharramarsa uwa ko ya ko mata ko wata daga cikin muharramai duka wannan babu laifi domin menene duka wannan shari'a ce an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi da kan kanshi ba ainihin abun kunya bane a ga babban malami akan keke ko akan mashin kuma ha ga ya goye matar shi duk wannan ba abun kunya bane ba wai wani abu ne da har za a dinga surutu ana ganin wai bai kyauta ba ko kuma ya maida kanshi kasa a'a waɗannan abubuwa manzon Allah ne yake yin su dan haka shari'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saukin kai ne tawali'u ne ba daidai bane mutum ya zama yana da girman kai shi bai daukan kowa a motar shi ko a babur ɗinsa ko a kekensa baya jerawa da kowa shi shi kadai ne wannan ba daidai bane insha Allah faslun wattakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ce manzon Allah yana da ainihin busashe. awaki kenan ko tumaki wa kana lahu mi'atu sha yana da akuya garke guda guda ɗari. wa kana la yuhibbu an tazida ala mi'a ya kasance baya so ya ga waɗannan awaki nashi sun wuce ɗari. fa idza zadat bahmatan fa idza zadat bahma idan aka samu ainihin ƙarin waɗannan awaki ta hanyar ‘yar ɓatala guda ɗaya aka haifa mashi akuya waya ɗaya suka zama ɗari da ɗaya kenan ko zabaha makanaha ukura sai kama wata akuya maimakon wannan ‘yar jinjira da aka haifa sai yanka sai mai da su ɗari kenan wattakhalar ka min al'ima'i imai wal abid kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike ainihin wato bayi yana da bayi min imai daga cikin bayi mataye wal abidi da kuma bayi mazaji duka yana da su wa kana mawalihi wa utaqa'uhu min al-abidi min imai waɗanda suke bararrun bayi waɗanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yanta su sun fi yawa a cikin maza fiye da yawan su a cikin mata maza Allah ya fi yanta bayi maza fiye da bayi mata وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صحابي أبو أمامة الله يقارى ما سيده يا رويت الإمام الترمذي يفتر أتكين جامع دنسى دقى النبي صلى الله عليه وسلم منظام الله يتشي أي ممرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار دم متمن دي أنت ونمسلمي دقى بوتاه to wannan ‘yantawa za ta zama ita ce fansar shi wannan da ya ‘yanta daga wuta, yujzi'u kullu uduwin minhu uduwan minhu, kowace gaba daga jikin bawan da aka ‘yanta za ta wakilci gabar wannan mai ‘yantawar ta fitar da shi daga wuta, hannun wancan bawa ya fitar da hannun mutumin da ya ‘yanta shi, kafar bawa ta fitar da kafar da mutumin da ya ‘yanta shi, fuska haka dai dukkanin gabobi wa in wa ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'atayn muslimatayn duk mutumin kuma da ya yanta mata guda biyu musulmai kana tafi kakahu minan nari su biyu din za su yanta shi daga ainihin wuta yujzi'u kullu udwaini minhuma udwan minhu kowace gabobi guda biyu na waɗannan mata za su wadaci za su fitar da shi gababun shi daga wuta wa qala tirmidhi yace hadha hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce Tirmidhi ya fitar da shi a lamba ta 1500 da ainihin wato 48 da bakwai da al-Imam Ahmad a cikin mujallad na hudu shafi na 235 da Abu Dawud a lamba ta 3967 da al-Imam Ibn Majah a lamba ta 2522 dukkaninsu daga hadisin ainihin Ka'ab dan Murra wani lokaci kuma wata riwaya kuma kamar yadda muka ji dinnan daga Abu Umama al-Imam Tabarani kuma ya rawaito shi daga ainihin sahabi Abdurrahman dan Auf hadisi ne tabbatacce insha Allah wa hadha yadullu ala anna itkal abdi afdalu kaga wannan yana nuna en tabawa namiji yafi falala wa anna itkal abdi ya'dilu itkam ra'ataini kuma cewa ainihin wato en tabawa namiji yana daidai da ‘yanta bayi mata guda biyu. Eh? A mataini ko? Yawa, eh, ‘yanta eh, baiwa guda biyu mata na amince za kuma lawa khaira. Yana daidai da ‘yanta baiwa mace guda biyu. Fakana aksaru utaqa'ihi sallallahu alaihi wa alaali wa sallama min al'abidi. Da haka ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lura da wannan falala sai ya kasance mafiya yawan waɗanda ya ‘yanta maza ne daga cikin bayi. Wa haza ahadul mawadi'il khamsa allati takunu fiha al-unsa ala nisfi min zakar Waɗannan suna daga cikin wurare guda biyar waɗanda ainihin mace take da ɗaukan hukuncin rabin namiji. Allah subhanahu ta'ala a cikin tsarin shi ya sanya maza suna gaba da mata ta wurare da dama. wannan kuma bai nufin shikenan kowane ainihin namiji kwaya daya yafi kowace mace ba haka abin yake ba walaysa zakaru kal unsa da Allah ya faɗa ba yana nufin shikenan fifiko mutlaki akan kowane afrad na namiji akan kowace fard ta mace bari. a yana nufin taron maza da taron mata to wannan taron yafi falala saboda Allah ya dauka su da fin karfi akan waɗancan jaruntaka hankali da sauran abubuwa waɗanda suke tabbatatu a cikin ɗabi'ar ainihin da Allah ya halicci mutane yana daga cikin maguzanci da ɓata mutane suke sai sun daidaita tsakanin maza da mata bayan Allah da ya halicce su bai daidaita su ba sam wannan bai zo ba sai a cikin tunanin maguzawa to yanzu kuma shine gashi nan ake ta ɗauko shi ana kawo shi cikin ainihin musulmai Allah ubangiji ya tsare mana imanin daga cikin wuraren ya ce a ah, akwai kuma asani wasani wuri na biyu al'aƙiƙa wajen ainihin wato dabbar da za a yanka maɗa ta suna ta sanya mashi suna a irin nan fa'innahu anil unfa shatun ana yanka dabba guda ɗaya ne ga mace wa anil zakari shatani inda Jumho, amma ga ɗa namiji to dabba guda biyu ake yankawa haka mafi yawan malamai suka faɗi wafihi وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان akwai hadisai da dama waɗanda suke ainihin ingantattu da kyawawa akan haka ka karanta littafin shi mala ibn qayyim din shine littafin ainihin tufatul wadud bi ahkamil maulud wa thalith wuri na uku a shahada wajen ainihin shahada kafa shaida a kotu ko a gaban alkali ko a wajen wani ainihin husuma fa inna shahadatin ra'ataini bi shahadati rajulin shahadan mace guda biyu a matsayin shahadan mutum ɗaya ne kamar yadda ya zo a cikin magana akan ainihin wato ayar bashi ko fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra idan ba a samu mazaje guda biyu ba sai a samu namiji kwaya ɗaya da kuma mataye guda biyu a cikin ainihin masu shaida waɗanda aka yarda da su warrabi'u wuri na hudu almirasu wajen gado kaga gadon ɗa namiji to Zakari, mislu hazzil unsayni ne gadon miji na aure ninkin gadon mata aure ne a yayin da miji zai ɗauki rabin dukiya in babu ɗa ita kuma mata aure za ta ɗauki rubu'in dukiya ne in babu ɗa a yayin da in akwai ɗa miji zai ɗauki rubu'i ko idan akwai ɗa mace za ta ɗauki sumuni ne wannan suna daga cikin wuraren wal khamisu na biyar addiya wajen kuma diya diyar ainihin wato namiji tana gaba da diyar mace tana ninka ainihin diyar mace kamar yadda ainihin malam ya ambata ana waɗannan wurare guda biyar tun daga wajen ‘yantawa wajen aqiqa wajen ainihin shaida wajen gado da kuma diya sune wurare biyar da yake ishara akan cewa akwai bambanci tsakanin yadda ainihin wato shari'a ta sanya mu'amalantar waɗannan abubuwa tsakanin jinsin maza da jinsin mata kamar yadda muka faɗa wannan shari'ar Allah ce Allah shine ya halicci mutane kuma ya sanya shari'ar ta zama haka mutane su daina ganganci suna biya wa turawa saboda kai kun yi karatun boko sai ku ɗauka duk abin da turawa suka faɗa ko ya saba wa addinin ku ko ya saba al'adar ku babu komai za ku fito jiharan kuna ainihin kuruta shi yanzu akwai mata da dama musulmai ne yan arewa suna nan da irin waɗannan mugayen aƙidu suna kira akan cewa gado da ake yi an yi zalunci a musulunci kaza da aka ce ba haka bane mata da aka ce su zauna a gida ba a kyauta musu ba an cuce su kuma abin da suke nema da sunan yanci shine a wulakanta mata kawai a basu su dinga tafiya sakaka cikin mazaje yadda ake a kasashen kafirai din ya zama ba mace ba ta da wata karama ta zama wulakantacciya wannan shine suke gani a matsayin yanci Allah ubangiji shi kyauta sannan dangane da ainihin a ah, a bayi a wannan zamani jama'a akwai karancin a samu inda za a samu bayi na gaske saboda kama a kasashen na Najeriya an riga an samu wata yarjejeniya kamar yadda Malam Bakar Gume ya faɗa cewa mutane sun yanta gaba ɗaya bayinsu sakamakon turawa da suka zo suka ce za su ba mutane mutanen ƙasar nan yanci a irin faɗansu suka sa mutanen ƙasar nan sharaɗi cewa kafin a ba su yanci sai kowa ya yanta bayin shi wakilan da suka yi sainin wannan treaty din wannan yarjejeniya a Sokoto suka sa hannu a madadin duka al'ummar ƙasar Najeriya waɗanda suke da bayi cewa sun yanta bayinsu shikenan annasu ala shurutihim almuslimuna ala shurutihim yas'a biha adnahu kuma shi da yantawa da aure da saki da ciniki sa daga cikin abubuwan da ba a yin wasa da su ba a yin tauriya judduhunna juddun wa hazluhunna juddun ina fatan mun fahimci wannan da haka yanzu idan mutum yana so ya samu bayi to sai yayi bayani a ina ya samu su da akwai waɗanda hayin suke iddayin suna da su wallahu alam na gaske ne ko ba na gaske bane akwai dai lauje cikin daɗi. Allah ya mu dace sannan mutum ya gane kuma idan ka bautar da ɗa wanda yake mai yanci ne ba karamin alkaba'i za ka ɗibo kanka ba da ka waɗannan bayi da kuke rike da su ya ku malamai da manyan sarakuna da masu kuɗi ku ji tsoron Allah idan kun tabbatar ba bayi ne na shari'a ba lalle ku ba su su tafi cikin 'yancinsu. su domin wannan kuma wani babban alkaba'i ne bautar da da Allah ya tsare mu faslu wa ba rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama washtara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siyar kuma ya siya Ya yi kasuwanci ba'a ya siyar washtara kuma shi ma ya siya a hannun wani wa kana shira'uhu ba'da an akramahu Allah ta'ala bi risalatihi akthara min bai'ihi siyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayan Allah ya girmama shi da saƙon shi na manzanci ya fi siyar wanda yayi wato bayan ya zama manzo na Allah subhanahu wataala to an samu karancin ya sai da wani abu in an kwatanta da yawan yadda ya sai wasu abubuwa wa kadhalika ba'da al-hijra haka kuma bayan ya kaura daga makka ya koma madina la yakadu yuhfadu anhu albay'u da wuya ma ka samu an kiyaye bayani akan cewa gashi yayi albay'u ya sai da wani abu illa fi qadaya yasira in banda a wasu masail wasu lokuta kan kaɗan akthariha li ghairi mafi yawan wannan lokutan ma kuma ya siyar da abubuwan ne a madadin wasu ya wakilci wasu musulmai ne ya siyan musu da wasu abubuwa ka bai'ihil kidha wal hilsa fi man yazid kamar da aka samu ya sai da ainihin alqidah kama a ce kofi ko mazubi ko kwano wal hils shi ma al hils shi ma ainihin abun amfanin gida ne tabarma ce ta gida wadda ake yin ta daga ainihin kaba ko kuma wani abu makamancin ta tabarma ita ma ya sai da ita fi man yazidu ya sai da ita ta hanyar ainihin wato auction ta hanyar eh, mai ake ce mashi gwanjo wannan ya faɗi farashi wani ya ƙara wannan hadisin da ya kawo wannan matsala yana cikin sunan tirmidhi da littafin al-imamu ahmad sai dai isnadin sa da'ifi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da waɗannan abubuwa ta hanyar gwanjo yana cikin ainihin littafin sunan tirmidhi amma ya tabbata babu shakka manzo Allah ya taba siyar da abubuwa ta hanyar gwanjo din kamar hadisin wancan mutumi wanda ya zo yana roƙon a bashi kuɗi manzo Allah ya ce mishi ka je ka samu wani abu kai ka da komai ne ya je ya kawo bargon shi da ainihin mayafin shi da wasu abubuwa nan take manzo Allah sallallahu alaihi ya sai da su ya bashi ainihin kuɗi ya ce fare sannan ya bashi kuɗi ya ce je sai diga ya tafi daji ya nemo arzikin Allah ya je itace wannan ya inganta sai yake cewa kuma wa bai'uhu ya aquba al-mudabbar gulama abi gulami abi mazkurin hakanan kuma sayar wadda yayi ma Yakubu qibti wani bawa ne almudabbar wanda mai gidansa ya mishi mudabara cewa inna mutu ka zama da waye mai gidan nashi shine abu mazkurin wani mutumin garin madina ne sahabi daga cikin mutanen ansar ya ainihin wato yi ma bawan shi mudabara kuma babu abin da ya mallaka sai wannan bawa gashi yana da magada gashi yana raye yana da bukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke wannan mudabara ya sai da bawan ya bashi kudin ya ce je harkar shi hadisin yana cikin sahih muslim sunan sunan shi kenan abu mazkurin gulamu abi mazkurin sunan mutumin kenan abu mazkur ina fata mun gane wa bai'uhu abdan aswada bi abdaini kamar yadda kuma ya sai da wani bakin bawa da bayi guda biyu ya ba da bawa guda ɗaya baki aka ba shi bayi guda biyu wannan ah, ah, shi ma hadisi a cikin sahih muslim wanda ainihin bi da wannan riwaya riwaya Abu Zubairu an Jabirin daga ainihin wato amma daga Laif dan Sa'ad ne al-Misri da aka bata da wata kura insha Allah riwaya ce ingantacciya shahararriya game da ainihin sai da waɗannan bayi da ya siya guda biyu ya ba da guda ɗaya a matsayin farashinsu kaga duka waɗannan wato 'yan bayanai ne 'yan kaɗan da ya ce ya sira dangane da labaran cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi ainihin wato ciniki a cikin rayuwarsa bayan ya zama manzo na Allah subhanahu wata'ala da kuma bayan komawar shi Madina bayan yin hijira wa amma shira'uhu amma siyan abu da yake yi fa kasirun an samu da yawa a cikin tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam yi siyayya wa ajara kuma ya ainihin wato yi aiki na, na ijara yi aiki a biya shi wasta ajara kuma shi ma ya sa wani aiki ya biya wasu ijaruhu ya sa wani aiki ya biya kuɗin aikin aksaru min ijari ya fi yawa fiye da inda aka samu shi yawa wa wani aiki an biya shi wa inna ma yi hafazu anhu annahu ajara nafsahu qabla an-nubuwa a ri'ayatil ghanam abin da ya tabbata shi ne ya sanya kanshi a matsayin dan kwadago kafin annabta ta hanyar aikin kiwon dabbobi ana biyansa wa ajara nafsahu min khadija fi safarihi bi maliha ila kamar yadda kuma ya sanya kanshi a matsayin dan kwadago ga khadija radiyallahu anha a tafiyar da yayi zuwa kasar sham da dukiyarta da kasuwancinta amma bayan ya zama manzo to ba a samu cewa gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum kwadago ba amma shi yakan sa wani kwadago duk waɗannan suna tabbatar mana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayuwar shi ne kamar kowane mutum bai ɗauki rayuwar duniya da zafi ya ce shi ya fi ƙarfin kaza ko ba zai kaza ba da haka yana saye ya sayar ya ainihin yi wakilci ya yi kwadago a yi mai kwadago saboda manzo ne na Allah akan fitara irin ta mutane ba irin wanda ainihin zai zama abun kwatance a ce ai shi bai kaza ai shi bai kaza ba shi sa har sai da kafirai suke ganin wai wannan abun su zarge shi ne suke cewa mali hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq yo wani irin manzo ne wannan da za a ce yana ma cin abinci kuma a ganshi yana yawo a kasuwa yana siyayya wannan ba aibi bane dan wannan mutuntaka ce dabi'a ce ta dan adam ya ci abinci dabi'a ce ta dan adam ya ainihin siya ya siyar ko a ganshi a wurin saye da siyarwa daga baya ne nan nan kusa al'amari da ya nisa ga mutanen da ake cewa malamai suka mai da kansu kamar ba mutane ba saboda ruhubaniyanci suna so su shiga rigar mala'iku ne ko meye ne wallahu alam malami baya saye baya siyarwa baya kasuwanci baya sana'a baya noma baya komai ya zama cima zaune baya shiga kasuwa ba a ganin shi a rumfa wani ma ko masallaci bai zuwa kuma malami ne bai shiga mutane wannan ba ɗabi'a ta ɗan adam ba wannan is anti social ya saba wa yadda Allah ya halitta dan adam saboda dan adam is a social being halitta ce mujtama'iyya Allah ya halitta dan adam ne dan yayi ainihin wato cakuɗe ɗaya ne da yan uwan shi mutane shi sa manzo Allah yake cewa khairun nas man yukhalitun nas wa yasbiru ala adahu mafi alherin mutane wanda yake cuɗe ɗaya da mutane kuma yake hakuri akan cutarwa da take faruwa sanadiyar wannan cuɗe ɗaya amma kenan mafi mara alheri ne wanda zai ce ni ba zan cuɗani da mutane ba ko kuma wanda in yi cuɗanin ba zai haƙuri da mutane ba duka su bi marasa alheri ne ina fata mun gane wannan a taƙaice jama'a mutum ya saki jikin shi ya shiga cikin mutane ya yi harka da mutane wannan daidai ne fitara ce ta musulmi ta ɗan adam sannan kuma ya haƙuri akan cutarwa da ta iya haifuwa ga mutane wannan kuma falala ce ina fata mun fahimci wannan ba daidai bane mutum ya jaye jikinsa ya koma gefe dama hakan ma shi kanshi alama ne na wato abnormality alama ne cewa mutum ya da matsala kwakwalwar shi kuma sanadi ne na mutum ya bace saboda hadisin cewa dabba wadda ta fanɗarewa yan uwanta ita kyarkeci ke kamawa to duk wanda ya fita daga cikin mutane ya koma gefe cikin daji ko baya shiga mutane sai ka same shi da wani abu wanda yake ainihin wato disorder ne wanda ba haka mutane suke yin abubuwan su ba Allah shi kyauta wa in kana al-aqdu mudaraba to wannan kontraki da annabi suka hada alayhi salatu wassalam shi da khadija in ma ya kasance mudaraba ne ma'ana shi ya kawo fasahar shi da basirar shi ta kasuwanci da lokacinsa ita kuma ta kawo kudinta a je ai kasuwanci mudaraba kenan ko fal mudaribu aminu to dama dai wanda aka yi irin wannan kontraki da shi na yarjejeniya sai ya zama amintacce ake haka da shi ba ka ɗiban kaya ka cika shago ka ɗauko wani ka aje ka ce dinga sai da kayan nan duk wata za a baka kaza na lokacinka da ake cinyewa sai an ka amince da shi ba haka bane wani lokaci ma sai na jikinka na jininka ko ɗan uwanka ko sirikinka ko wani wanda kake ganin ko da yayi wani almundana kana da wato sa'a kana da faɗin zuciya da za ka iya kyalewa sai sai akwai yadda ko wal mudaribu aminun fal mudaribu wa ajirun kuma abokin mu'ajara ne an ɗauke shi kwadago ne wa wakilun kuma ainihin wato mai wakilci ne a kanka wa sharikun kuma abokin tarayya ne a cikin dukiyar fa aminun idza qabada al-mal idan an bashi dukiya ta shiga hannun shi ya zama custodian shike kula da ita wannan ya ba shi aminci kenan sai an amince za a ba mutum dukiyar al'umma ya shiga cikinta wa wakilun ya zama mai wakilci representative idan ta sarrafa fihi ya siyar ya siya ya ji ya saro wasu ya kawo ya zuba ya ainihin ba da bashi ya yi ciniki kuɗi hannu ya yi transactions iri-iri duk wannan yana yi ne a ka kai mai dukiyar ya zama wakilin ka kenan wa ajirun ya zama dan kwada gofi ma yubashiruhu bi nafsihi min al'amal saboda ayyukan da yake yi a aikace shiga da fita da yake yi a cikin wannan rumfar kasuwa ko a cikin wannan dukiya ko a wannan gona ko makamancin haka wa sharikun ya zama abokin tarayya idza zahara fihi ribhu idan aka samu riba tunda za a raba fita mashi nashi percentage da haka duka waɗannan alƙawarin da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin sayyidatuna Khadija ya bashi wannan matsayi na amintacce a abokin kasuwanci wakili akan dukiya dan kwadago da makamancinsu. su waqad akhraj al-hakim fi mustadrakihi min hadisin ar-rabi'i ibn badr an abi zubair an jabir qala malan al-imam abu Abdullahi al-hakim an-naysaburi Allah ya gafarta mashi ya fitar a cikin littafin al-mustadrak al-sahihai daga wani mutum mai suna ar-rabi'u ibn badr an abi zubair an jabir daga ainihin babban malami abu zubair muslim ibnu tadrus ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Allah ya gafarta mashi. daga sahabi jabiru dan abdullahi qala jabiru yace ajara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama min khadija annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya kanshi a matsayin dan kwadago ga khadija bintu khuwailid radiyallahu anha safarataini shi tafiya sau biyu ila jarasha zuwa wani wuri wani gari mai suna jarash kullu safaratin a biqalusin kowane tafiya yana yin ta ne ainihin tare da kayan kasuwanci tare da ainihin dila ta kasuwanci dauke da kaya wa qala al-imam al-hakim yake cewa sahihul isnadi wannan hadisi isnadin shi ya inganta sai dai wannan matsala da hadisin ya samu shine a cikin shi akwai an ana ta abu zubairi daga jabir abu zubair muhammad ibn tadrus babban malami ne a cikin tabi'ai sai dai an same shi da matsala ta tadlisi wajen an ana da diyayi da haka riwaya idan ba daga wanda aka san ya tantance mishi riwaya din bane kaman al-layf ibn sa'd al-misri da muka faɗa a dazu ko kuma aka samu abu zubairi ya fito karara ya ce haddasana yayi ainihin wato ifsahi da lafazin tahdisi ba to ana tsoron wannan matsala a wajen don haka malamai suna taka tsantsan wajen karɓar riwaya abu zubairi an jabirin an min ghairi laisin a takaice kuma wannan ɗaya ce daga cikin ire-iren waɗannan riwayoyi wallahu a'ala qala fin nihaya ya faɗa a cikin nihaya wa kenan shine ibn al-asir kenan a mai nihayatu nihayatu fi garib al-hadith yace jurash bi dammil jimi wa fathin ra'i min makhalifil yaman idan aka ce jurashu za a yi ma ainihin jimun damma a yi mara'un fatha wani gari ne daga cikin ƙauyukan ƙasar yaman wa huwa bi fathihima baladun bishami idan kuma aka yi fataha aka ce jarashu to wani gari ne a ƙasar sham ana iya samun hakan gari ya zama a wuri kaza kuma akwai wani mai suna kwatankwacin wannan a wani wuri daban qult ni malam ibn al-qayyim sai na ce in sahal hadisu idan wannan hadisin ya inganta fa inna ma huwa al-maftuhu alladhi fi sham to dole sai dai a fassara shi a ce jarash ne domin shine a ƙasar sham kuma domin ƙasar sham ita ce ƙasar da ya tabbata a tarihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen wannan kasuwanci a ƙasar sham sai ce wala yasihu amma dai hadisin ma bai inganta ba fa innar rabi ibn badr hadha huwa ulaida domin wannan da ake cewa ma rabi'u dan badar mai riwaya daga abu zubairi shine wanda ake ce mashi ulailatu da afahu a immatul hadisi malama hadisi sun raunata shi qala an-nasa'i al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i yace والدار قطني تشيد الإمام الدار قطني والأزدي da al-imamul azdi suka ce matrukun wannan mutumin abin watsi ne wa ka annal hakima dhanna rabi'a ibn badrin maula talhata ibn Ya ce babu mamaki abin zato ne anan cewa hakim ya samu wahami ne sai ya ɗauka wani ne mai suna rabi'u dan badar wanda yake bararren bawa ga sahabi talhatu dan Ubaidullah ba wai wancan ulaila ɗin ba domin shi wannan rabi'u dan badar wanda yake bararren bawa ga sahabi talha dan ubaidillah to shi ba matruki bane ana karba hadisin sa wa sharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yayi tarayya da mutane a cikin harkar kasuwanci ko makamancin sa walamma qadima sharikuhu qala yayin da abokin kasuwancin nashi yazo qala sai yace da shi amma tarifuni shin baka gane ni bane qala sai wannan mutumi ya ce ana kunta ana kunta shariki amma kunta shariki kai ba abokin tarayya ta ne a cikin kasuwancin nan ba fa ni'ma shariku kunta la tudari wa la tumari yace da manzon Allah alherin Allah ya kai gare ka a matsayinka na abokin kasuwanci wanda baya la tudari baka kewaye kewaye wala tumari kuma baka yin musu baka baka yin ƙarya a cikin harkarka wannan hadisi abu dawuda ya fitar da shi a cikin lamba ta 4836 a cikin kitabul adab da kuma Ibn maja a lamba ta 2280 da ainihin bakwai da imamu ahmad a cikin musnad mujalladi na uku shafi na 425 sai dai ce a cikin riwaya akwai cewa fihi anna sa'iba qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama faja'alu yathnuna alayya wa yadhkurunani sai suka ainihin wato na zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka dinga yabo na suna na fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace ana a'lamukum ya anibi yace wallahi na fi ku sanin shi qultu sai na ce sadaqata bi abi anta wa ummi gaskiya ka faɗa na baka fansar uwata da ubana kunta shariki fa ni'mar shariku ka kasance abokin tarayya ta a kasuwanci kuma madalla da kai a matsayinka na abokin tarayya kunta la tudari wa la tumari wa fi sanadihi ibrahimu ibn al-muhajiri al-bajli wa huwa layyin al-hibs sai dai wannan isnadi yana da dan rauni kadan saboda wannan mutumi mai suna ibrahim ibn al-muhajir ibrahim ibn al-muhajir al-bajli الراوي عن السائب والراوي عن السائب مجهول amma ma'anar da hadisin ya bai da ita tabbatacciya ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka mutumin kirki ne akan dukkanin abubuwan da suka faru tsakanin hulɗa shi da mutane daga cikin masoya da makiya duka sun tabbatar da wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula sai ya ce wa tudari bil hamzati min al mudara in ka ce tudari'u kasa al hamza to daga ma'anar shi al wahiyar mudafa'atul haqq shine ture gaskiya mutum ya zama yana ƙaryata gaskiya fa in taraka hamzaha in ka cire hamzan ka mai da shi tudari sarat min al mudara ya zama mudara wahiyar mudafa'a billati hiya ahsan shine tunkuɗe abu da wanda ya fi shi kyau wa wakkala wa tawakkala annabi sallallahu alaihi ya sanya wakilci kuma shi ma ya wakilci wani a wasu harkoki wa kana tawkiluhu akthara min tawakkuli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi nada mutane su mishi wakilci fiye da yadda shi ainihin wato yake nada ake nada shi wakilci yana yawan sanya wakilci fiye da yadda shi ake sanya shi wa ahada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kyauta wa qabila alhadiyata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyauta a wurin mutane wa asaba alaiha kuma ya bada tukuicin kyaututtukan da aka yi masa wa wahaba ya yi kyauta wata haba kuma ya ma nemi a bashi kyauta manzo Allah ya taba ce wani yi min kyauta da kaza mana wanda zaka ce ma abokinka ko dan uwanka ko wani ka bani kyauta wannan hula ko wannan riga ko wannan mota ko makamancin haka fa qala li salamat ibn al aqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabi salamatu dan aqwa wa kad waqa fi sahmihi jariya a lokacin salamatu ya samu wata baiwa wata kyakkyawar baiwa ta fada cikin rabon shi na ainihin ganima manzo Allah ya ce mishi habhali ka bani kyautar ta mana fa wahaba halahu salamatu ya bashi kyautar wannan baiwa fa fa babiha min ahli makkata usara min almuslimina ya bayar da wannan baiwa ya ainihin fanshi wasu daga cikin musulmai waɗanda kafiran makka suka kama su suke garkuwa da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana ba ya karbe ta ne dan kanshi ba dan maslahan musulmai ne a ƙasa gashi yace akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 1755 a cikin kitabul jihadi babu tanfili wa fada'il muslimina bil asra min hadith salama ibn al aqwa qala salama yace ghazawna fazara wa alaina abu bakrin amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun kai farmaki ga ainihin kabilar banu fazara komandan mu shine sayyidina abubakrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ya zama komanda wa a cikin wannan riwaya ce. faramaitu bi sahmin bainahum wa bainal jabali sai ne wurgi da wani ainihin kibiya da wani mashi tsakanin su kafiran da kuma dutse falamma ra'aw sahama waqafu da suka zo suka ga wannan kibiya sai suka dakata faji'tu bihim asuquhum nazo din na kama su na taho da su a matsayin bayi na kawo su cikin rundunar mu wa fihim ra'atun min bani fazara alaiha qash'un nat'un min adamin sai akwai wata mata tsohuwa daga cikin banu fazara tana sanye da wani sutura na ainihin wato busasshen fata wa ma'ahabnatul laha min ahsanil arab tana tare da wata yatta budurwa daga cikin mafiya kyawun matan larabawa tuhum hatta a bihim ababakar na jawo su na kawo su gaban sayyidina abubakar kwamandan wannan yaƙi fana falani abubakarin ibnataha sai sayyidina abubakar ya bani ainihin ƙari akan rabon da za a yi shine na falani ya bani ƙari akan rabo da ake yi na ainihin ganima ya bani wannan kyakkyawar budurwa madinata wa ma kashaftu laha thawban sai muka taho har garin madina ban yayi mata sutura ba ban ga tsarecinta ba kinaya akan cewa bai kwanta da ita ba falakiyani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi suqi sai na gamu da manzon Allah a kasuwa faqala sai manzon Allah ya ce ya salama habliyal mar'at habliyal mar'ata yace salama ka bani kyautan wannan mata mana fa qultu ya rasulullahi wallahi laqad a'jabatni ce wallahi manzon Allah to manzon Allah ni dai gaskiya ina santa wallahi ta burge nake kyawun mace haka ya manzon Allah wa ma kashaftu laha sabar yace amma fa wallahi ban taba cire sitirar ta ba da manzo Allah sai rabu da shi kamar yana son ta tashi garan shi thumma laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ghadi fi suqi yace wa shigari muka sake gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasuwa sai manzo Allah yace da ni fa qala li sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da ni ya salamatu habliyal mar'ata lillahi abuka yace haba salama ka ba ni kyautan wannan mata mana Allah ya Allah ya ƙara ubanka daraja wata baban ubanka ya kyauta da ya haifa da irin ka ka ci kaɗa fa qultu sai nace hiya laka ya rasulullah ce shikenan manzo Allah taka ce ta zama taka radiyallahu an salama fa wallahi ya sake cewa na rantse da Allah ma kashaftu laha sauba ban kwanta da ita ba fa ba asabiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila ahli makkah sai manzo Allah ya aika da ita zuwa ga mutanen makka fafada biha nasan min almuslimina kanu usiru bi makka ya ainihin fanshi wasu mutane waɗanda aka kama su a ƙasar makka dama sabai suna da wannan al'ada ta cewa idan suka samu baiwa mace a yaƙi ba sa afka mata kawai sukan jira ta yi istibra'i su ƙara mahala mata lokaci ko za a samu ta tuba ta musulunta sai su yanta ta idan ta musulunta idan ta ƙi kuma sai su ci gaba da ainihin kwanciya da ta matsayin sadaka ko kuma baiwa wadda ai take hidimar gida amma sun fi nacewa akan su ga cewa bayin nan sun musulunta su yanta su dan su samu falala da shine yake ta jinkirtawa bai mata komai ba yana jira ya ga abin da hali zai daga karshe kuma ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarta manzo Allah ya amfani da ta a matsayin wato abin nan a matsayin abun fansa ya fansu wasu musulmai waɗanda suke kafaran maka sun kama su wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi har ila yau da kuma Ibn Majah da al-Imam Ahmad hadisi ne ingantacce daga cikin riwayar Sahih Muslim to ya kaji anan abu hujja a cikin shi ne manzo Allah ya ce ka muni kyauta mana ashe ba laifi bane ka nemi kyauta a gurin wanda kake ganin ka isa ya maka kyauta sai dai karka nace da yawan san abun hannun mutane ka dinga musu ba ni ba ni ba ni har su gaji da kai Allahu yaghdabu in abaita su'alahu wa bunayya adama hina yugdabu hina yus'alu yaghdabu idan kana yawan Allah shi fushin shi shine ka ki tambaye shi ka ki roƙon shi kul ma ya'bu bikum rabbi laula uku. amma shi dan adam fa lokacin da zaka matsa mai da tambaya a lokacin ne zai ainihin wato fara jin haushin ka ko mun ka da shi kuwa ko miji ne ko mata ce ko uba ne ko ɗa ne ko uwa ce in ka matsa mai da tambaya ba ni ba ni ba ni ba ni babu shakka sai ya gaza daga ainihin wato yawan tambayarka amma dan dai bukata da ta kai ta kawo har ka roki wani ya baka wani abu na kyauta wannan babu laifi ba kaskanci bane domin gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke wani musamman in ya zama yanayin mutumin ka san kafi karfin haka a wurin shi sannan baka tsammanin wani cin mutunci ko wani rashin ainihin kirki zai biyo baya sai ka kiyaye wannan bil ma'ruf ina fata mun gane wannan sai yake cewa ah, wasta'zana birahanin wa bi ghairi wastadana bi rahanin wa bi ghairi rahanin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta bashi bi rahanin ta hanyar ya bayar da collateral ya bayar da jingina a bashi bashi wa bi ghairi rahanin ko kuma ayi wato bashi ba tare da an aje wani abu a matsayin collateral ba wasta'ara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba aro washtara bis samani al-hali wal mu'ajjali annabi sallallahu alaihi ya yayi siyayya da kuɗi wanda za a siya yanzu a bayar yadan biyadin ya kuma yi siyayya da ainihin wato kuɗi wanda za a kawo daga baya ka sai abu ka ce to zan kawo kuɗi kuma ka karɓi kaya wanda duka ya halasta wadda mina zamanan khassan ala rabbihi ala a'mali ala a'malin man amilaha kana madmunan lahu bil janna kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wani alkawari na musamman tsakanin shi da Allah ubangijinsa game da wasu ayyuka waɗanda duk mutumin da ya aikata waɗannan ayyuka Allah ya lamunce mashi aljanna akwai ayyukan da manzo Allah ya bada labari ya ce wanda duk yayi kaza na lamunce mai aljanna wanda ya lamunce mini abin da ke tsakankanin labbansa ko da abin da ke tsakankanin kafafunsa ma'ana bai ƙarya bai cin naman mutane baya zana bai luwaɗi ni kuma na lamunce mishi aljanna daga cikin misalan ire-iren waɗannan hadisai kenan wanda yayi kaza na lamunce mishi aljanna wanda ya mutu baya shirka da Allah na lamunce mishi aljanna kaga shine ya dauki wannan lamuni a madadin Allah subhanahu wataala ga ainihin al'ummar sa musulmi Allah ka samu daga cikin waɗanda manzo Allah zai zamu shiga cikin wannan lamuni na shi wa zamanan amman diyuni man tufiya min al-muslimina kamar yadda ya ɗauki lamuni kuma na gama gari general lamuni a madadin kan shi da gwamnatin shi ta musulunci akan duk wani bashi da wani musulmi ya mutu ya bari manzo Allah da yake faɗin cewa duk wanda ya mutu ya bar dukiya fahiya li warasatihi dukiyar nan ta magadan shi wanda kuma ya mutu ya bar bashi ya ce to bashin yana kaina inji annabi sallallahu alaihi wasallama walam yada wafa'an annaha alaihi wa huwa yufiha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin wani ainihin wato alƙawari da ya dauka ba sai da ya cika shi manzo Allah bai taba barin bashin alƙawarin da ya dauka cewa zan yi ma wani kaza ko wani idan ka ji labarin an kawo dukiya ta zakka ko dukiya ganima ka zo zan baka ba kuma yazo dan annabi ya ce mishi a ka jira sai an saki kawo annabi bai taba haka ba duk wanda annabi mishi alƙawarin cewa in an samu za a baka da zara an samu za a bashi mana ba irin yadda mu yanzu muke alƙawari ba ka ci bashi ka ce sai ƙarshen wata ƙarshen wata yayi kuma a neme ka a rasa ka kashe wayoyinka da an ganka kuma ka ce ai an samu matsala ne ana screening albashi bai zo akan kari ba kaza da kaza ko wallahi hidima azumi ne ko sallah ko an mun haihuwa ko iyali na ba da lafiya kai ta bada hakuri har wani har sai a shekara da haka yanzu ka sanar da wani ana bin shi rago kudin ragon layi tun na bara ga layi ta kusa zagayowa ka tambayi masu sai da raguna ana bin shi rago kudin tamfa da ya an samu mata tun ta bara shi an zama na azumi kuma kullum yana samun kuɗi to wannan baya daga cikin ɗabi'ar musulmi na ƙwarai jama'a in ka ɗauki alƙawarin zan yi kaza to kokari ka cika wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ina fata mun gane wannan duk wani alƙawari annabi ya ɗauka yana cika shi akan lokacin na'am na'am gashi ne yanzu zai mana wannan karatun yanzu nan ibnu qayyim zai mana wannan karatun game da hukuncin shin wannan alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka na biyan bashin al'ummar musulmai shin khususiya ce ta shi kadai ko ko ya dauka ne a madadin shi da kuma dukkanin sauran shugabannin musulmai bari mu ji wannan katu daga ibnu qayyim na'am yace wa qad qila kuma an ce inna hadha hukuma hukma amul lil a'immati ba'dahu wannan hukunci ya shafi dukkanin shugabanni bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shugabanni tun daga shugabannin local government masu anguwa limaman juma'a duk wanda yake ya cancanci sunan shugaba yana da mabiya to waɗannan mabiyan na shi wato wannan nauyin na kan shi ya biya musu basu suka idan sun bari ya kula da marayunsu wannan nauyi ne akan shugabanni jama'a annabi ne ya fara kuma sunna ce ta ainihin shugabanni kuma mun ga bayan annabi din haka waɗannan halifofi suka gudanar da rayuwarsu suna ci gaba da irin waɗannan ɗawainiya duk musulmin da ya shuɗe ya mutu idan ya bar ainihin wani abu da yake ana bin shi bashi a baya za a iya daga taskan musulmai a biya mushi za kuma a ci gaba da kula da iyalan shi daga cikin wannan taska ta musulmai idan kuma ya bar gado na 'ya'yan shi ne kamar da Qur'ani ya raba to kaji mala yace a fasultanu daminun lidiyunil Musulmina, shugaba to yana matsayin wato mai ɗaukan ɗawainiya ne na basukan musulmai idan lam yukhlifu wafa'an idan ba su bar abin da zai iya biyan bashin ba fa innaha alaihi wajibi ne akan shi ya biya yufi hamin baitul mali sai a cira daga dukiyar baitul mali a biya wa malamai suka ce kama ya yarisuhu idan mata walam ya da'a warisa kamar yadda idan mutum ya mutu bai bar magaji ba ai shugaba ne ke gadan shi ko to haka idan ya mutu bai bar abin da ya bashi ba yana kan shugaba ina fata mun gane wannan fa kazalika yakbi an hudainahu idza mata walam ya da'a wafa'an haka zai biya mushi bashin shi idan ya zama na ainihin wato ya mutu bai bar abin da zai cika wannan bashin ba wa kazalika yunfiqu Alayhi fi hayati kamar yadda kuma wajibi ne akan shugaban al'umma ya ciyar da mutum in mutumin yana raye idan lam yakul lahu ma yunfiqu alayhi idan mutumin ya zama ya samu talaf arzikin shi ya kare ba shi da abin da zai rayu wajibi ne akan gwamnatocin al'umma su dinga ba al'umma abin da za su rayu akai wanda ba shi da abin da zai ci abin bakin ciki za ga yanzu kasashen kafirai ne suke da wannan tsarin musulmi ba su da shi wannan tsarin sayyidina Umar haka ya gudanar da gwamnatinsa haka dukkanin gwamnatocin musulunci suka gudana akwai abin da ake rabawa na abin da suke bayarwa ainihin wato ata da suke cewa ata'at da ake rarrabawa dukkanin wanda yake yana da bukata akwai rajista ta talakawa ta makafi ta kutare da guragu da duk wani wanda yake ainihin wato musaki ne mabukaci ana bashi abin da zai rayu zamanin Umar dan Abdulaziz ba wai abinci kawai ake baiwa mabukata ba hadda masu hidima makaho ga wanda take ba shi ɗan jagora akwai mutanen da aka ɗauka aiki suke na ana biyan su albashi suna zuwa suna makafi jagora wanda yake gurgu za a samu wanda ya dinga ja mushi abin nan linzamin raƙumin shi yana tafiya da shi masu hidima haka tsofaffi mata waɗanda ba su da 'ya'ya ba su da mazaje su riga sun tsufa haka ake ɗaukan bayi mata amin um, mata ake ɗauka ana biyan su kuɗi kamar yadda ake ɗaukan nani yanzu ana raba su gida-gida gwamnati take yin wannan a lokacin ana raba su gida-gida suna yi masa hofi aiki sai da mata wanke-wanke da kai mata nika da mata wankin kaya in ta yi kashi a wanda ta wanke mata wannan duka gwamnatin musulunci take jama'a saboda adalci irin gwamnatin musulunci ba irin yadda ake yanzu ba ce kowa ya ta kan shi kawai ba ruwan gwamnati da komai sai ya ce titi kawai in ta titi shi ta mutane alfahari ta yi titi talakawa na ruwan su don titi suna cikin yunwa da bala'i da talauci da rashin lafiya wannan shi abin talaka yake bukata abinci magani wurin kwana ilimin 'ya'yan shi amincin rayuwarsa ya samu waɗannan ku ku je ku duk abin da za ku ya kushe ku shugabanni amma kun ce kun yi titi kun yi wasu gine-gine na shaguna kun yi wane ne kuma kuna ta alfahari kuna fitowa kuna ta bayani mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza to ma ku yi da Allah ne ne na ko sai kun sai kun yada kuma kun ce kun yi kaza a takeice gwamnatocin da suke mulki na gaskiya irin wannan abin ya kamata su yanzu ƙarashen turawa kama a ingila suna da system irin wannan na social welfare babu wanda zai rasa abin da zai ci duk wanda ya samu matsala a rayuwar shi gwamnati ta ɗauki ɗawaini wannan matsala duk wanda ba shi da lafiya in za a ba shi magani ya kai cikin ɗakin nan gwamnati ta biya kuɗin maganin nan idan ya kama a ƙasashen da suka sa abin da suke idan ya kama za a kai mutum asibiti wata kasa. duka za a kai shi ne ala sabil hukuma yanzu ƙasa irin ta Saudi Arabia idan ya kama cewa za a ɗauki ɗan ƙasar Saudiya asibitocin ƙasar sun kasa magance larurarsa za a kai shi Ingila ko America ko Jamus ko China ko ina ne duk abin da za a yi yana aljihun gwamnati to muku wannan jama'a ku duba ku ga bambanci ra'asan ala aqbin shi yasa muka zama ga munan wasu iri kaman ba mutane ba kowa kawai yana ta kowa ya kanshi saboda kowa yana so ya tsira da abin da yake na hannun shi ko na bakin shi gwamnatoci ba sa ba da ruwa ba sa ba da wuta ba sa ba da tsaro ba sa ba da lafiya ba su ba da ilimi ba sa ba da komai kowa shi ke neman kanshi wannan wuta sai dai ka nemi janareto kaga kai ne nefa kanka kenan ruwa sai dai ka nemi bohol ko rija ko ka dinga siyan wannan dan kiyakiya kai ne wata budin kanka tsaro fa kai zaka katange gidanka ka sa babu waya ka ɗauki mai gadi ba rungoto da tsaranka ilimin yayanka ba sai dai kai su makarantar kuɗi haka asibitin kuɗi ku lura kyau jama'a ku gani duk wannan kamata ya ce gwamnati take yi ba yanzu ka kai ɗanka makarantar gwamnati irin magana malam Musa Sahabi sai a ce baka san shi in dai ba yanzu da ka ce za a gyara ba muna jira mu gani amma yan shekarun baya ka ɗauki ɗanka kai shi LEA to za ku fara faɗa da uwar ko surukan a ce baka ƙaunar shi ne amma dukkan mu nan jama'a mafi yawan mu nan ba LEA muka yi ba ɗaya liye muka kuma tun muna liye muka yi turanci amma yanzu me suna liye ta yani ni. ka ga yaran da ka san almajirai ratchet haka kayan su duk yayi dukun dukun suna zama a ƙasa babu ko siminti babu fulo. kuma a hakan ma wai sai an yi makarantu ghost schools makarantun da kwata kwata ba sa existing kuma a sa a cikin lissafin makarantun jiha ko local government cewa akwai makaranta a wuri kaza tana da classes guda kaza da malamai guda kaza da headmaster da, da kaza ana ba ta impress ana ba malaman albashi ana musu promotion da komai da komai sarki ya tabbata ga Allah eh ana shine impress din ai za a yi mata gyare-gyare ana renovation ana kawo eh, takaddu ana bata kudin gudanarwa da sauransu Allah shi kyauta kuma babu ita fa gaba ɗaya babu wanda suke nan kuma ga yanayin su to amma kasashen da suka san abin da suke waɗanda suke da gwamnatoci wanda suka san abin da suke yi haka ake jama'a shine shugabanni su ɗauki kuɗin dukiyar al'umma su ciyar da al'umma su sitar al'umma a ba su ayyukan yi wanda ya samu matsala bai da aikin yi ko aka kore shi a aikin yi ko ya ritaya ko ya samu larura sai a ci gaba da kula da shi gwargwadon bukata kamar yadda na fara jama'a ingila in dai kana cikin ƙasar ingila ko ba ɗan ƙasa ba ne kai akwai tsarin da aka yi wanda za ka je ka samu abin da za ka rayu duk wata za a baka ya ishe ka dai cin abinci da ainihin sauran utility wanda za ka biya bil ɗin wuta da ruwa da tarho ka hau tasi ko ka hau jirgin ƙasa wannan ya ishe ka dai na talaka za a baka abin da zai ishe ka wanda kuma yake samun wadata shi kuma ya biya haraji da wannan harajin za a haɗa su mai talakawa su samu sai zama shikenan sai kowa yana ganin to kasar tana da wani muhimmanci a idan shi yana jin cewa kasar nan ta san da zaman shi amma yanzu na ruwan mutane da wani san Najeriya ba wanda yake san Najeriya jama'a duk wanda yana san Najeriya yana so ne dan abin da yake samu saboda ta kyala mutane ga su nan bata san da su a matsayin ƴaƴanta ba akwai wanda bai ki yanzu da zai samu ya ainihin wato rike wani madafu na Najeriya ba sai ya jijjiga kowa kai wallahi wanda zai samu ya samu ƙahon nan na tashin kiyama sai ya busa shi a yi iya Najeriya saboda kuncin da ya shiga mutanen da ake kiran sallah yanzu da azumin na magariba ba su abin da za su sha ba duk inda ake raba abinci kuma rashin daɗin shi zaka gane haka za zaka gane mutane suke taruwa inda za a ba su kosai da fiya wata da koko kowa bu siga haka za ga sun taru wani kuma iya ka abin da ya ci kenan saboda gab yayi nisa tsakankanin mawadata da talakawa to shi sa idan bala'i ya auka wani sai ai ta murna shi a ce ya dawo cikin mu da za gobara ta kama a gidan wani mai kuɗi mara mara kirki ba wanda zai je ta shi kashewa shi ku kyala matsiyaci nan yake wucewa da kaji mu ko muna zaune <laughs> duk an ga mutum da kuɗi sai a ce na yankan kai ne saboda ana jawo shi shi ko da ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko sana'a ya same su saboda akwai bakin ciki da damuwa a cikin rayuwar mutane jama'a wallahi a Saudiya muke fira da wani yake cewa dan Najeriya ne duk da irin wahalar da suke sha ana bin su ana kakka masu Na ce mashi to ka dawo Najeriya mana yace to ya za a dawo Najeriya yace nan fa duk da bakin cikin da muke fama da shi na rashin takardu din nan yace baka rasa ci baka rasa sha baka rasa sutura kuma abincin da zaka ci ka sha irin wanda kowa yake ci ne ma'ana irin wanda shugaban kasa zai ci da gwamna da masu kuɗi talaka ma shi zai ci ruwa tsaftatacce abinci lafiyayye kuma in baka da lafiya asibiti mai nagarta likitoci kwararru magunguna masu nagarta wata ranar muna tsawafi haka na dan gurɗa kafa ta haka tana ta min zafi sai na je wani asibiti nan kusa da harami ina wannan abin da ake fesa wa yan kwallon na ji shi aka fesa tun tunda aka yi haka vu a jikin kafa wallahi bata ƙara min zafi ba annan <laughs> ne sai kai wata kana shan katafula bata daina ba saboda ingancin maganin kawai sai na ji kamar ban taɓa jin ciwo a wajen ba kawai suka ce yalla yalla imshi shikenan kawai ne ta mamaki ce kaga an anan da irin wannan mutum ya gurda kafa haka to wallahi sai kai wata kana dingishi duk abin da ka sha ba ta warke ba saboda maganin shi ne mara mara inganci ne eh za a ce je kai hoto likitan ma kafin ka je gan shi ma yake likita sai a zo ana jiran shi yanzu nan muna magana nan karfe 10 saura wataƙila mutane sana'a asibitin shi ka suna jira likitoci ba su fito ba da wanda yake da emergency ko ya mutu ko ya rai da wanda ya zo da kanshi da wanda aka kawo shi da wanda aka ma referral daga Niger ko Sokoto ko Yauri duk suna nan suna da likitocin ko ba su zo ba Allah shi kyauta a takaice jama'a wajibi ne akan shugabanni su dauke wannan muhimmar wanda ya gaba zai iya wannan ba ba dole bane sai ya yi shugabanci sai ya koma gefe wasu su ba dole bane shugabanci babban aiki ne shugabanci hidima ce ba alfarma ba ce. idan mutum zama shugaba service ne ba privilege bane ba wai yafi mutane bane a shi bawon mutane ne abinda ya kamata shugabanni su gane kenan ka zama bawon mutane ne kana so ka samu falala a wurin Allah ta hanyar kyautatawa bayinsa Umar dan Abdul Aziz da muke faɗa jama'a da aka bashi halifa cewa matar shi yayi to suka zauna suka yi magana yace to ki zabi ɗayan biyu ko dai na sake ki ki koma cikin ƴan uwanki ki je ki ida ki auri wani kuma ƴar uwar shi ce cousin ɗin shi ce yar halifa ce jikar halifa matar halifa ƙanwar halifa kakanta shine marwanu dan hakan. babanta shine abdulmalik dan marwan dan uwanta shine ainihin wato suleiman dan abdulmalik onkul ɗinta ne shi ma sannan kuma shi ma mujin halifa ma'ana tana da jinin sarauta ta ko ta ko'ina. ina ita kin ga yanzu an ɗaura mana aure da al'umma kuma aure na da al'umma ya fi muhimmanci bai da aurena da ki ko dai na sake ki ki koma gidanku ko kuma in kin yadda zaki zauna amma babu hulɗa aure mu zauna kawai mu rufa wa mu asiri amma babu maganan kwana a ɗakin ki ko kula irin ta mata aure da miji tace ta yadda da aka bai kwana da bai sake kwana da mace ba har ran da aka same guba ya ce mutu kullun cikin lissafi yake na ya za a yi da mutane ko mitin ko tafiye-tafiye ko ziyara ko makamancin haka sannan tufar da yake sakawa ya ce idan an je kasuwa a siyo mashi kyalle mafi arha a lokaci aka ce dirhami hudu aka siyo shi ne rigarsa yakan yi baƙi baƙi su zo gidan shi bayi da abin da zai ba su bayi da ko da hubs da za a basu. sai ya je gun mata ya ciyo bashi ce ki bani bashin dirhami biyu sai a ruga da gudu a je a siyo gurasa ta dirhami biyu a zo a dan kada dan wani dan faro-faro a ba mutane a ce sai hakuri baki a gidan sarkin jawa duk dukiyar da banu umayya saka kwace ta mutane sai da ya kwato ta gaba daya saboda suna da ƴaƴa da jikoki da matansu da iyalansu sun tara jawahir Sinare da azurfa kowa tana da shi kanta kanta sto sto gaba ɗayan sai da ya kwace ta mai da su baitul mali har da ita wannan mata bai kyale musu koda zobe ba sai da ya kwace gabaki daya kuma gidan da ya zauna gida ne irin wanda kowanne talaka zai iya rayuwa a cikin shi ciki da falo da bayi da kicin da tsakar gida da ka sani bai zauna irin waɗannan kusur din ba shine aka ce an waye gari ana bi gari gari ana cige ina wanda yake da bukata ya zo sarki na jiran shi za a bashi babu wanda zai ce yana da bukatar komai kowa ya samu abin da yake so Umar Abdulaziz kenan Salisul Umaraini rahimahullahu haka ya dinga irin wannan sarauta jama'a tun daga inda aka je jana'izan Sulaiman dan Abdul Malik wanda yake shine wato mutumin da ya rasu sannan shi ya hau daga wurin aka bude takarda aka karanta cewa Sulaiman yayi wasiya cewa bayan shi kai Umar kai ne halifa aka bugun duniya yace ba zai karba ba daga baya dai aka ce mishi to bai da ka iya Allah ya riga ya kawo ta gare ka daga wurin aka ce ya hau watin doki na alfarma kama a ce konvoy na dawakai ne wajen guda 60 waɗanda su ne sarkin yake hawa in zai tafi ya ce a doki kuma guda 60 na za ka yi su yace daga na a wuce da su kasuwa duk aji a sai da su ya hau jaki ya koma gida daga nan aka ja ka sai da su kama a ce duka motorcade na shugaban kasa gaba ɗayansu aje kawai a yi gwanjan sa a fanteka duka aka ja ka sai da su ya ce a sa kuɗin a baitul mali duk kuɗin da aka wace baitul mali sai da baitul malin ya cika babu inda ba masaka tsinki sannan ya biyo tara sai ce to duk wanda ya san akwai wata dukiya wata mazlama da ya kwace ta mutane gida ko gona ko kasuwa ko shago ko dabba ko wani zinariya ya ce ya mayar mada masu shi a cikin sarakunan da ya tara zai ce kowa ya mayarwa da wanda ya san ya kwata mushi dan suna yin wannan kwacen eh daga ga suna yanzu dinnan rumfar kasuwa shaguna gonaki na gado wurare haka mota kai da sarakuna fa yayin mutane suke kwacewa ba har mata mutane da suna kwacewa yanzu ne suka da suka ga akwai lauyoyi yanzu za su iya musu rashin mutunci sannan suka daina wannan abu wallahi haka yace musu kowa ya mai da duk abin da ya kwata suna ganin kamar wasa ne sai ya sanarwa sa ya sanarwa gari gari cewa duk wanda ya san wani shugaba daga cikin Banu Umayya ya kwace mishi wani abu ya rubuto ƙara ya kawo za a yi shari'a wanda ya mayar cikin kwanciyar hankali kenan wanda bai marar kuma sai a zo a zauna ga wani amiri daga cikin banu umayya ga wani talaka wane ne wane gashi eh ya kwace min kaza a kafa shedun ya tabbata a kwace a bashi kayan shi duk sai da ya musa haka gaba ɗaya jama'a na amin da gaskiya abubuwan da ya kuma wanda muke fata da buhari ɗin nan ya yi su da an samu ci gaba tun farko farko shine duk wani azalimi sai da ya sauke shi duk wani wanda yake wani rike da wani shugabanci kafin zuwan shi wanda yake an san shi da element na zalunci koyaye ne wasiƙun da ya fara a kira na sauke wani na naɗa wani na sauke wani duk wasu waɗannan service chiefs ɗin nan da wasu shugabanni wasu kwamishinoni wasu masu aiki a manyan bankuna cibiyoyin hada-hada kuɗaɗen ƙasa masu aiki a wuraren fetur da makamantansu duk kamata ya gaba ɗaya a soke kafirai da munafukai da matsiyata duk a soke su abin da ya kamata bari ya kenan kuma na ji wani ɗan siyasa na bashi wannan shawara wannan slow motion da yake ya isa ka jama'a duk ya sauke su gaba daya a tafi a tafi emergency kawai to da haka ne za a samu kasa ta gyaru amma wannan slow slow da yake tafiya to muna fata ya zama alheri ne ba ma so mu fara nuna gazawa hakurin mu ko amma muna fata ya zama alheri muna mishi fata alheri domin yan Najeriya suna da confidence akan Buhari to ya kamata a fara ganin wannan confidence din daga gaske abin da Umar yayi kenan Umar Abdul Aziz duk wani shugaba wanda yake an naɗa shi yana zalunci umar sai da ya sauke shi ya naɗa mutanen kirki ya zama dukkanin gwamnonin shi ko na garuruwan malaman da suka fi kowa ilimi a garin su ya dinga naɗawa in ya sauke wane gwamna sai ya ce malam wane da ke karantawa a garin shi na ɗa shugaba kuma duk wannan fa yana kuka yana da dama cewa wai yana ganin anya zai tsira kuwa akwai khabbab ibnu abdullahi ibnu zubair wanda lokacin da Umar Abazi yake gwamna a Madina sun samu sabani da shi ya ta kyale shi yaron ya ta yin abubuwa na rashin mutunci waɗanda ba su dace yi su ba har dai Suleiman da Abdul Malik ya ji labari ya aiko da sako cewa a mayaran bulala ɗari aka mashi bulala ɗari ta zama sanadiyar mutuwar shi bayan da aka yi haka Umar ya zo ya zama shine halifa to kullum idan ana yaban shi ana cewa ka yi alheri ka kyauta Allah ya baka ɗaukaka za ka shiga irin rashin Allah sai ya fashe da kuka ya ce ya zangi da zunubin Khubayb ni na sa aka mishi bulala har ya mutu bayan kuma yaron shine ya zama ya zama fitina ne a cikin al'umma kuma ba da umarnin shi aka mai bulala ba da umarnin halifa ne na duka ƙasa amma wannan abin ya tsaya mishi are kullun yana nadamar ya aka ka tafa mazlama guda ɗaya wadda ma akwai shubha a kanta jama'a ku je kanta tarihin Umar dan Aziz a cikin Sirru Alamin Dubala ku ji wane ne irin wannan halifa ya kamata shugabannin zamanin nan su ji irin wannan labaran ma'ana ashe ba dole sai sahabi zai iya haka ba in aka samu shugaba jajirtacce zai iya haka an samu irin Umar ya yi haka an samu irin Haruna Rashid ya yi irin wannan mulki na adalci an samu bayan shi sarakuna su a abun nan wannan Ayyubi din nan bin Salahuddin al-Ayyubi yayi haka nan nan kusa su dan hodiyo sun irin wannan sarauta su dan hodiyo su abdullahi gwandu sun iri wannan sabata abdullahi gwandu yana gwamna amma zuwa yake gona talaka yana kwadago kwadago yake an ce sanadiyar ma so shi kenan da ya ya ji ciwo da ainihin wani magirbi ko ta fatanya sanadiyar wannan cutar ta samu shi ta tanar sanadiyar mutu shi kenan dan hodiyo yana halifa aikin da yake yi sana'a hannu yake yin ta yin wato abin nan tafkan igiya yake ita yake siyarwa ya ci abinci ya jajari kuma shine halifin musulmai lokacin arewacin Najeriya gaba daya ga ashe ba dole sai sahabi ba ka a ce a ah, Umar ai sahabi ne Aliyu ai sahabi ne dan Abdulaziz ba sahabi bane tabi'i ne Harun Rashid ba sahabi bane ba tabi'i bane ah, dan Hudu ma ba shi nan kusa ne ma duk in ka bi tarihi akan samu sarakuna haka ɗaiɗai waɗanda suka yi wa al'umma su alheri kuma Allah yakan ɗaukaka ambatansu a ji labarinsu a ko'ina kuma da gwargwadon ambatansu na a duniya haka za musu fatan Allah ya sa an ji labarinsu a lahira ma Allah shi kyauta a taƙaice shugabanni su ji wannan wa waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa kazalika yunfiqu alaihi fi hayatihi idza lam yakul lahu ma yunfiqu alaihi wa waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ardan kanat lahu manzo Allah yayi wakafi ya dakatar da wata ainihin gona wadda yake da ita ta zama wakafi wakafi shine mutum ya dukiyar yadda bisa ɗabi'a idan ka mutu gado ce sai ka dakatar da ita daga zama gado daga kyauta daga wani ya mallake ta sai ka sare da ita ga ainihin addinin Allah dan ka zinga samun ainihin rabo bayan rasuwarka wannan shine ainihin waqafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma ya sunnanta haka ja'alaha sadaqatan fi sabilillah ya sanya ta ta zama ainihin wato sadaka dan daga kalmar Allah wa tashaffa manzo Allah ya taba neman ceto ya nemi a bada beli yace wani yayi laifi a tausaya mishi mana daga mai kafa manzo Allah yana yin irin haka ba tare da cutar da ɗayan bangaren ba ya nemi ai sulhu wa shuffi'a al kuma shi ma an nemi ceto a hannunsa an taba yi masa laifi aka nemi ya yafe wani ya sa baki inda dai kawai manzo Allah ba ɗaya kafa shine idan Allah aka walifi. shi wannan kan babu ceto game da haddin Allah idan an kai gaban shugaba raddat bariratu shafa'atuhu fi muraja'atiha mughitha kuma har ma an samu wannan baiwa barira ta ki yadda da ceton da annabi ya nema a wurinta dan ta koma ta yi muraja'a ta mai da mijinta mughith wannan mata shahararriya a cikin tarihi da ake faɗa Aisha tana cewa fi barirata salasu sunan akwai sunna uku game da barira shine na farko an bata zabi akan mijinta da aka yanta da shine wannan na biyu kuma an bata kyauta an bata sadaka ta bayar da kyauta na uku kuma shine ainihin wato mas'ala dangane da yanta bawa da kuma wanda ya yanta innamal wala'u liman a'taka hadisi cikin bukhari da muslim yadda kisa take shine wannan mata baiwa ce tana da miji bawa iyayen gidanta suka nemi su yanta ta ta je ta kawo wanda zai siye ta amma suke da wala'i karke ya tabbata Aisha ta yanta tata kuma ita rike wala'in nata to a ka'ida yanzu ta fi karfin mijin ta zama shi bawa amma tana da za'i ta rayu da shi ko ta ki in ta ga dama aure ya ci gaba ba ta ga dama ba aure ya lalace sai ta ce bata ga dama ba ba ta san shi aka ce haka yake binta mai riwaya a cikin bukhari yake cewa kamar yadda nake baku labari ina ganin hawa yana daga a jikin gemunsa yana binta kwararo kwararo a cikin garin madina yana roƙonta don allah ki bari mu ci gaba da aure tana cewa baka isa ba na fi ƙarfinka shine manzo allah ya tausaya ya ga wani irin bala'i ne wannan na ƙauna. har yana ce ma abbas baka mamaki irin ƙaunar da mugisa yake barira kuma baka mamaki irin ita kuma take kyamar shi ala ta'jabu min hubbi mughis al-barira ala ta'jabu min bughd barira al-mughis yana cikin sahih bukhari da tazo sai manzo Allah ya ce mata haba barira wannan bawan Allah ki bari ku shiga ba da aure mana ita ce manzo Allah umarni ne ko shawara sai ce inna ma ana ashfa'u ina neman mishi mafita ne tace to manzo Allah ka kyale ni bana son shi shine ma'anar raddat shafa'atuhu ka duba ga matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita baiwa ce barariyar baiwa a ɗakin matarsa kama a ce almazirin matarka ne mata cefane sai ka roƙe shi wata alfarma sai ya ce ba zan yi ba kuma ka ƙi jan haushi wani abu sai annabi zama ku duba yadda sura fataki almajirin da ke muku cefane a gida sai ya samu wata alfarma da kake nema sai kuma ka roƙai sai ce ba zan yi ba kaiwa na e eh, zo ka kai min wankin takalmina ce umarni ne ko roƙo ranka ya ce ina roƙonka ne ce to gaskiya ina da uzuri shi kenan masha Allah <laughs> ai ba wanda zai iya wannan ko sai annabi ba za ka san za ka fara kudin da mazagi ba dan shi da uwar ɗakin nashi ranar sai sun gane kwaransu sai ke ma a shi almajirin ki nan bai da mutunci ni yanzu ko ke na aika kin isa ki ce ba za ku je ba balantana shi waye shi waye uban shi a garin nan da wuya mutum ya samu kanshi a wannan yanayin shedan ya kyale shi da wuya sai wanda Allah ya bashi wato fadin kirji da yalwata hakuri da zai haka ko da ya samu falala kaga manzo Allah sai ya ce falam yaghdib alaiha inji mala ya ce manzo Allah bai fushi da ita ba kuma haka aka tabbata ta ce ba na son shi gashi yana matukar santa mata kenan da ba suna rayuwa tare amma in tana ganin ta fi karfin shi kuma ta manta wa kad afda ba'dukum ila ba'd ta manta cewa da an rayu an zauna da juna an san juna halamma an yi wasu rigingimu da wasu abubuwa wasu sirrori duk ta abin nan tace ina kuma annabi ya kyale ta sallallahu alaihi wasallama wala atiba ko manzo Allah bai yi korafi ba bai yi zargi ba da haka jama'a ya kamata mu gane wannan in ka nemi alfarma a wurin wani bai maka ba kar kai zargi wane eh kaza nake ganin ya kamata a yi rikicin da kuke da wani akan gonan nan da ka kyale mu sai ce gaskiya ba zan kyale ba kamar wa Allah mana ce wallahi ba zan bari ba kuma kai kai ne malamin shi shine ɗaliban ka sai ka je kana cewa yanzu wani wai in ce mishi kaza ya haƙura ya ce ba zai haƙura ba eh yanzu aure ne suke nema fa shi da wani na ce kyarewa wani wai wai ni ban isa na ga mai ji ba kaga wannan babu mutunci a ciki ka je kai ta korafi a'a ya halasta ya ƙi ji din domin ra'ayi ne ya halasta inda zai ji din yafi amma in bai ji ba kai ma sai ka tuna wannan na to an yi wa wanda ya fi ka falala da daraja kuma ya haƙura kai waye da ba za ka haƙura ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da mata suka ainihin bata mishi rayuwa suka bata mishi rai ko me yace laqad uziya Musa aksar min hadha fasaba yace an cutar da Annabi Musa fiye da haka sai ya haƙura shi ma sai ya haƙura kuma haƙuri baya baci in ji Bahaushe ladan shi ba a lissafawa in ji Alƙur'ani ko inma yufassabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ya sa mu zama daga cikin masu hakuri galibi shaytan ne zai dinga ziga kai nan maka in ka hakura to an cuce da kai kai ka zama kaskantacce ka wulakanta kai yanzu kai ne zaka hakura sai ka ka bazama ka fara neman ya zaka yi in shari'a ce yanzu ga sun cika gari kuma abin da suke nema kenan ba su taba ce maka kuma zaka fada shari'a ba saboda abinci suke nema za su nuna maka ai kai kake da riba gona ce ta ƙarya kai ba kai ka gaje ta ba wannan ne ya gaje ta ka zo ka sace ka gine ka ce ta ce in aka zo ana rigima maimakon ka tuna Allah ka tuna cewa ka yi zalunci gaba mai gona gonar shi sai ka je gullawi sai su ce maka ba komai babu takardu dai ko to shikenan za a san da za a yi ba ku kuke ba mala lauyoyi <laughs> sai su kitsa maka zance ko da su san zaka faɗi sun dai su samu abinci kai kuma sai ka hau wannan mashi mai tsini ka zauna sai ka zame ka fasa duwawunka shikenan an samu matsala to irin wannan duka yana da gaske a da ya kamata mutane su dinga yin hakuri jama'a ko wani rikici ko fada kai ko da wani ne ya zo ya buga maka mota akan titi idan ka fito ka gani ka yi hakuri ya fi ka sai an taru ana ta baka hakuri ka ga tukunna sai ka gane bai da ko sisi da na za ka hakura sai ka gane cewa dan boss ne dama kuma hannun ƙwarya ya anso sawun shi na farko kenan bai aje komai ba to don kwaku ko kun yi rikici ma ba yadda zai biya ka sannan sai ka haƙura inda masabaru inda sadmatul ula idan ka fito gani kawai sai ka hakura sai Allah ya ɗaukaka ka Allah ya gafata maka zunuban ka ya zama ka fara wannan haƙurin da kai kuma ka san ka fi ƙarfin abu amma mutane yanzu mutane gaba ɗaya ba su da hakuri jama'a kowa iya wuya yake kowa impatience ya zama wani normal abin nan karakta na mutane ya kamata sociologists su fara bincike akan wai me yasa mutane yanzu ba su da hakuri gaba daya ya kamata ce akwai bincike akan me yasa kowa bai da hakuri da yan boko da ustazai da jahilai da malamai da talakawa da masu kuɗi da yan birni da yan ƙauye da maza da mata kowa ka taba bai da hakuri kuma wanda ma aka ga yayi hakuri sai aka man shi wawa ne wai bai san yancin shi ba jama'a hakuri halin musulmai ne kawaici da dangana da barwa Allah ko da ba kafi baka bari a shari'a a lahira sai ka fice ribata Allah shi kyauta kenan sai yake cewa wa huwa al-uswatu wal qudwa manzon Allah shine abun kwaikwayo shine abun ainihin biyayya wa halafa fi akthara min 80 mawdi'an manzon Allah yayi rantsuwa fiye da sau 80 jama'a an lissafa a cikin hadisai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa an samu wajen hadisai 80 wa amarahu Allah subhanahu bil hilf bi salasi mawadi'a Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzo Allah da ya rantse a wuri uku yana halaccin yin rantsuwa kenan kar a ji mutum ya rantse ya ce ka jibo yana ta rantsuwa in ta kama ka rantse zaka iya rantsewa kenan fa qala ta'ala Allah yake ce mishi wa yastanbi'unaka suna ta ka a haqqun hu wai qur'anin nan gaskiya ne manzancin nan naka gaskiya ne alkiyaman nan gaskiya ne suna neman ka ƙara musu bayani kul ce da su iwa rabbi kware ko na rantse da ubangiji na hula lahaqqun wallahi gaskiya ne kaga Allah ya mashi umarni da rantsuwa cikin suratul yunus aya ta 53 wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina saa wadanda suka kafuta suka ce sam kiyama ba ta zo gare mu ba kul ce da su bala tabbas wa rabbi na rantse muku da Allah na la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo gare ku bala ku tsira ba sai an yi kiyama tare da ku Wani sutu saba'i ne farkon ta aya ta uku wa qala ta'ala Allah yace za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna kafare suka ce sam ba za a tashe su ba bayan sun mutu ka ce musu qul bala wa rabbi na rantse muku da Allah ubangiji na la tub'athunna sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum kuma wallahi sai an ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah daga cikin fikihun da malamai suka fitar a gun wannan rantsuwa shine cewa manzon Allah Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi ya rantse ne akan abubuwan da suke azai abubuwan da suke na gaske ne kaga duka ya shafi tashin alkiyama ne da tabbatar da annabtarsa kenan in zaka rantse karka dinga rantsuwar banza lahaul yamini lagul yamini rantsuwa akan ƙarya rantsuwa akan kasuwanci wajen ciniki rantsuwar da ba a tambaye ka ba karka dinga yin irin waɗannan amma rantsuwa wadda take walakin ma aqattumul aymana ko rantsuwa wadda aka kulla ta ta gaske akan tabbatar da wata gaskiya to wannan babu laifi gurgurdan bukata ina fata mun gane wannan abinda ba so shine a ce duk magana daya biyu sai ka rantsi na rantsi da Allah billahi allazi wallahi tallahi ina kwana ka ce wallahi lafiya lau daga ina kake wallahi daga sabon gari <laughs> eh ko kaga wane wala ban sani ba wane ya fito kuwa wallahi ni dai ban magan shi ba irin wannan a ce komai sai ka rantsi komai sai ka rantsi wannan shine babu kyau kan mutum ya saba da irin wannan yawan rantsi- rantsi ko a kasuwanci ka ce wannan abun wallahi ni ban same shi a haka ba to da ka faɗa ka sai a ɗebe albarkar shi ko ka ci riba ba ce maka albarka ba rantsuwa kuma wanda take dirmasa mutum a wuta ita ce rantsuwa akan ƙarya kana ji kana gani ka rantsi akan ƙarya al-yaminul kamus Allah ya tsare mu وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن zahiri. Akwai wani babban malami babban malami ne na mazhabin malikiya alƙalin ƙasar ainihin wato bagadaza shine Isma'il ibn Ishaq al a zamanin sarki musulmi na dole Banul Abbas al-Mu'tadid wannan malami ya da rubuce-rubuce daga cikin tafan shi zan ita tuna akwai fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam babban malami ne yana tarihi a cikin sirr alamin nubala to yana da wani ba malike ne babban ba malike jama'a kuma yana da makarantarwa da ɗalibai da sauransu to a lokacin akwai husuma tsakanin shi da ƴan mazhabin zahiriya to sai suna tattaunawa da wannan mutumin mai suna Muhammad ibnu Dawuda Abubakar dan gidan al Dawud Dawuda Zahiri kuma magajin mazhabinsa sun rayu lokaci guda ne dukkanin sun rayu a cikin karni na uku ne shi wancan Isma'ilu dan Ishaq al-Qadi ya rasu hijira da shekara 282 insha Allah 282 kamar yanzu kwatan kwatan shekara 1154 kenan kaga karshen karni na uku shi kuma wannan nabiyin abokin tattaunawar shi Muhammad dan gidan Abu dan gidan al-Imam Dawud Zahiri shi kuma ya rasu hijira da shekara 297 kamar ka ce yanzu shekara ɗari kenan dubu ɗaya kenan da ɗari ɗaya da talatin da tara to wannan mutumin suna zaune suna fira wala yusammihi bilfakai. shi wancan alƙalin baya cewa wannan ɗin malam ya rena shi saboda irin mazhabin shi fatahakama ilaihi yawman huwa wa khasmun lahu sai wata rana abubakar ah, muhammad dan abu dawuda suka kawo ƙara gurin wancan alƙali shi da wani abokin hamayyarsa fatawajjahat al-yaminu ala abi bakr ibn daud sai zama yanayin shari'a ta fuskantar da rantsuwa zuwa ga shi wannan dan gidan al-imamu daud zahiri din fatahayya al-hilfi sai ya shirin zai rantsi faqala lahu al-qadi isma'ilu sai wannan alkali isma'ilu dan isaka yace mishi awa ta halifu wa misluka ya halifu ya ababakarin yanzu nan sai ka rantse irin ka ya tsaya yana rantsuwa faqala sai ce. wa ma yamna'uni min al-hilfi yume dai hana ni rantsuwa wa qad amara Allah ta'ala nabiyahu bil hilfi fi salasit mawadi bayan Allah ubangiji ya umarci manzon shi da rantsuwa a wurare uku min kitabi a cikin littafin shi qala sai ce aina zalika a ina Allah ya fada ka ma'ana zai mai inkari kenan fasara da halahu abubakar sai wannan mutumin ya kwararo waɗannan ayoyi guda uku suratu yunusa suratu saba'i da ta mutagabun fastahsana zalika minhu jiddan sai wannan alkali ya kyautata wannan fikira wannan istinbati yaga cewa lalle mutumin nan ya kai faqihi wada'ahu bil faqihi min zalika yau daga ranar yadda cewa shi malami ne irin dan rene ne na malamai da bambancin mazhaba ko irin rene nan da kai makarantar da kai makaranta kaza ce ai bata shahara ba mu ne muka yi jami'a ko muke da digiri ko masters ko muka je Sudan ko malaysia ko saudiya kai kuma kawai karatu kai a nan cikin zaure a zaria ko sokoto ko kebbi ina ka sani sai a dinga ganin kamar kai ba malami bane to shine sai wata rana sai ta tona sai ta fara tsakaninka da mutumin sai ga ashe ka san abin da ya kamata a ce malami ya sani kaga daga nan sai abin haka ko tsakankanin masu kudi akwai irin wannan ganin arhadin ko kallon uku ahu wani ana ganin shi kamar bai tara komai ba sai nan da ya fito da kundilarsa tukuna sai a gane ashe shi ma wani babban abin nan ne babban attajiri ne to wannan dai kawai isti'nasi ne ya kawo mana hikaya ne dan ƙara ma makaratun armashi wa kana sallallahu alaihi wasallama yastathni fi yaminihi tarata wani lokaci manzon Allah yakan yi rantsuwa sai yayi togaciya domin ya zama ya samu mafita kenan wa yukaffiruha taratan wani lokaci kuma yakan yi kaffara in ya rantse sai ya ga abin da ya rantse akai aka san shi ne alkhairi sai ya kafara ya ainihin baranta zimma shi wa yamdi fiha taratan wani lokaci kuma ya zata da rantsuwar shi wal istisna'u yamna'u aqdar yamin shi istisna'i yana hana mutum wannan rantsuwa ta kulla a bayansa in ka rantse da Allah akan abu amma kai istisna'i cewa insha Allah to wannan rantsuwa ba ta kama ka ba ba ta cika ba koda ka kasa yi idan ka ce wa mutum zan yi kaza na rantse da Allah sai kuma kace insha Allah in ka kulla za ka yi abu kuma baka yi ba to insha Allah za ta hana ka yin kafara wal kafaratu tahulluha ita kuma kafara tana warware rantsuwa ne a da aqdiha ga wanda bai isa sanai ba bayan ya kulla rantsuwa walihaza سماها الله تحلة da haka Allah ya kirayi kafara da suna tahilla da yake cewa kad faradallahu lakum tahillata aymanukum wato warware abun warwara ainihin rantsuwa din wa kana yumazihu manzo Allah yana yin ba'a ko raha wa yaqulu fi muzahihi alhaq kuma yakan faɗi gaskiya ne kadai a cikin rahashi ba irin raha ce da muke yi da ba'a wanda zaka yi ta faɗan abin da kaga dama kana sakin baki ba manzo Allah yakan faɗi raha ne wanda take shari'a ta yarda da ita kamar yadda wannan mata ta ce mishi ya manzo Allah zan shiga aljanna sai ya ce mata a'a sai ta rude sai ya ce mata ai ba za ki shiga aljanna a tsoho ki haka ba ma'ana ba za ki shiga aljanna a haka ba shi yasa ya ce mata a'a sai an mai da ke budurwa ya shekara kaza to irin wannan ita ce rahar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyi dinga ma yara wasa da raha yana ainihin musu yabo irin waɗannan wayu warri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin tauriya yana yin ainihin magana ya bi gefe da magana bai bi kai tsaye ba wala yaqulu fi tawriyatihi illa alhaq baya fadan komai a cikin tauriyarsa sai gaskiya mislu an yurida jihatan yaqsiduha kama a ce ga inda ya fuskanta yana so ya je a tafiya fa yas'alu an ghairiha kaifa tariquha sai ya tambayi kuma wata hanya daban daga nan zariya ne yana so ya je lakwaja amma kuma sai ya ce wai yaya hanya sakwata take ne yanzu bayan ya ce gobe muna da tafiya jama'a sai ya tambaya ya hanya sakwata take ne yanzu akwai barayi ko babu kaga bai ce zamu je sakwata ba amma wanda ya ji sai ya fara tunanin ko sakwata za a je to mun Allah irin haka yake yin tauriya yana yi haka ne don ya zama ya sammatsi abokan gaba ko da suna da wani ainu wato wani ɗan reƙen asiri wani jasus in zai ba su labari sai ba su labari bisa kuskure cewa ai wuri ka yayi alhalin kuma ba nan yayi ba ba za su ankara ba sai ya zama yayi kusa da su yadda ba su iya wani shiri na a a gani wa kaifa miyahuha ya tambayi yaya ne ruwayen wannan gari wa maslakuha da kuma lunguna da ake shiga aw nahwu zalika ko makamancin haka wa kana yushiru wa yastashiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi shawara yakan kuma nemi shawara kuma yakan ba da shawara in an nemi shawararsa yana bayarwa idan ai zai yi abu yakan yi shawara kamar da Qur'ani ya bashi umarni wa shawirhum ko wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah yakan shawarci sahabban shi daga cikin su ɗaiɗaiwan su ko tarayyar su ko ya zazzabo waɗanda yake ganin sun san mas'alar da yake neman shawara akan ta kuma yakan ba da shawara mun ji kamar yadda ya ba barira shawara ko yakan ba da shawara ayi kaza ko ka ayi kaza da makamancinsu. su wa kana ya'udul marida manzo Allah sallallahu yana zuwa gaida mara lafiya na da cikin abin da yake a cikin sunnarsa kuma yake da falala zuwa gaida mara lafiya ka ce dan kai alhaji ne ko babban mutum ne ko malami ne kai baka da lokacin gaida marasa lafiya yana gaida marasa lafiya ka je ka gaida marasa lafiya asibiti da gida da duk inda suke wa yashhadul jinaza yana zuwa kuma sallar gawa da shi ake yin ta tun daga ainihin sanda aka yi rasuwa har zuwa a gama komai na ainihin ayyukan gawa wa yujibu da'awa kuma duk inda aka gaice shi yana zuwa inda aka gaice shi walima ko wani taro yakan je wa yusammi wa yamshi ma'al armila akan ga manzon Allah yana tafiya ya jera tare da bazawara wacce mijinta ya mutu a hausa muna da kuncin lafazin bazawara a wurinmu da wadda aka saka da wadda aka mata hul'i da wadda mijinta ya mutu da wadda mijinta ya bace ba a gan shi ba alƙali ya ce ta saku duka sunanta bazawara amma a larabci akwai bambanci al'armila wadda mijinta ya rusu kenan almutallaka wacce aka saki a sai kuma sauran almukhalla'a da kowa da kowa amma dai a Hausa an ce bazawara sai an yi bayani ko to da haka anan an ce armila bazawara wadda mijinta ya rasu za su zo suna da bukata a gumin Allah sai salama kuma har ya fito yana raka su yi magana da su wal miskin sai ganshi da talaka almajiri wanda bai da ko sisi ko kwandala wadda'if da mutum mai rauni fi hawaijihim sai ga yana tafiya da su zuwa ga bukatunsu yace ku zo ku diba nan, sai ya jero da su zuwa inda za su diba abin da za a ba su wa sami'a madiha shi'ri ya saurari waka da akai ana yabansa wa asaba alaihi kuma har yayi kyauta akan haka har ya ba da tukuici walakin ma qila fihi min al-madihi fa huwa juz'un yasirun jiddan min muhammidihi amma abinda aka faɗa game da shi na yabo a waka ɗan kankani ne kwarai in an kalli darajar shida ainihin abubuwan yabon shi masu waka ba su iya biya bukatun bukatun yabon shi ba ba su iya ba irin yadda qur'ani ya yabe shi irin yadda aka san falalar shi sabon shi suka ba da labarin falalar shi masu wakan ba su faɗi wani abun a zo a gani ba wa asa duk da haka kuma musu kyauta wa'asa asaba alal haqq kuma ya ba su ainihin tukuicin ne akan abin da suka faɗi na gaskiya wa amma madhu ghairihi minan nasi yaban wani ko wanda ba annabi ba fa aktharu ma yakunu bil kadhibi mafi yawa da ƙarya ake yi falidhalika amara an yuhsa fi wujuhil maddahin turab da haka yace idan maroki yazo yana yaban ka ka debi kasa ka watsa mai a ido saboda galibi ƙarya yake an je wajen wani taro ko wani biki aka zo ana maka yabo ana cewa kai ne kaza kai ne kaza sai ka dabi kasa sai ka watsa mishi ido ba ce ka bashi kuɗi ba wannan annabi ya ba shi ne saboda sun faɗi gaskiya kai ma an ka dace da wanda yake faɗan gaskiya za ka yi mishi kyauta wanda kuma hakan yana da matukar karanci a cikin masu yabon mutane kaga su ba su ma iya kaiwa matakin falalar shi ba amma yanzu masu yabo fa maroƙa da mawaƙa da makaɗa galibi ƙarere suke faɗa a shahidi kawai shine ya halasta a iya sauraron waka ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wadda babu matsala a cikinta matsala shine babu ƙarya babu maguzanci babu wuce makaɗi da rawa babu kiɗa babu kuma shagaltuwa da ita don wani yayi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iya karantawa ka saurara babu laifi a wannan sannan kuma ga hukunci dangane da ainihin wato masu yabo din waɗanda suke su ba su da aiki in ban da mutane ba daidai bane ka zama kai wai dan ma'abba ne na mutane ka nemi sana'a yi kawai muslim ya fitar da wannan a cikin sahih dinsa a cikin lamba ta 3000 da lamba ta biyu da kuma ainihin wato al-imam abu dawuda a cikin lamba ta 4800 da kuma imam tirmidhi a lamba ta 2395 da Ibn majah a lamba ta ainihin wato 3742 za mu saurara anan insha Allah saboda lokaci ya kure karatun zadul ma'ad sai kuma Allah ya kai mu ranar litinin wanda zai kama 20 da nawa ga wata kenan da shida kenan ko ranar litinin da mai zuwa insha Allah irin wannan lokaci a gobe za mu karatu ba ranar asabar da lahadi kuma Allah ya kai mu za mu karatun iqtida'u da yan aji na makarantar darul hadisi salafiya muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi